بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورا رمو لكم كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana muna hudu ne ga watan rabi'un sani hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu shekara 2020 inda muke karatu cikin littafin babban malami Sheikh Habib wato muna roƙon Allah ya tsare mu ya kuma tsare shi wanda ya rubuta mai suna tambihu ulil albab ala ثلاثة على ثلاثة وثلاثين على ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين قولا من أقائد أبي الأباس ومالا يا فارا نفركو شيني صوفعي wanda jiya mun kawo cewa ɗariƙun sufaye suna da yawa amma malam ya taƙaita sun ce sun kai ɗari uku su kansu da wani abu ɗariƙun sufayen to to matsala ta biyu da za mu tashi a sufiya wasu daga cikin sufaye ta da lahi suna kiran wani Allah min al'ambiya'i daga cikin annabawa wal'auliya'i da kuma waliyai wasalihina da kuma ainihin wato salihai wanda wannan abin da yake nufi da ta da'u suna ainihin wato kira ba wai kira ba a addu'a wal amwat da kuma matattu bismi tawassuli da sunan tawassuli wanda ya faɗa cewa a duba shafi na ɗari da uku da shafi na ɗari biyu da hamsin da ainihin wato bakwai to za mu je ainihin wato kan wannan matsala ɗin to kada wani ce a'a ai ana sharri ne ba sharri ba ne duk da mun sha sawa a baya amma yanzu saboda munasaba ya kamata ainihin wato musa wannan abin ya tabbata cewa ana yin shi fahim ya ƙuluna suna faɗa ya jelani wannan suna faɗa Allah ya ji ɗan ƙalar rawi ce nan na ce ma wani ya dinga kiran sunan Allah suka ƙi ya ce sai ga shi mota ta danno da gudu da ya kira ya jeli ya wuce tijjani ba suka ki zuwa ya ce sai gashi a koma wayo Allah <laughs> wayo Allah to wannan kalma malam da ya faɗa yake cewa ta da'u gairallahi suna kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala a wato a lokacin larabci wanda mazdar ne na da'a ya da'u du'a'an wa da'awan wa da'awatan shine mazdarinsa Allah madaukakin sarki ya ce wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani shi yasa da mu ga ayoyin Qur'ani duk inda aka yi wa annabi tambaya ta ilimi wa yas'alunaka an kaza Allah zai ce kul kaza ka ce kaza wa yas'alunaka an kaza Allah zai ce kul kaza amma nan da yace wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun kaga bai ce kul kaza ba saboda nan alaƙa ne da ake so ya zama bawa yana da alaƙa da Allah kai tsaye shi yasa ya ce fa inni qaribun ujibu da'awata da'i da da'ani in dai mai kira ya kira ni to zan amsa kiransa wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce lahu da'awatul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'awatan min al-ardi idza antum takhrujuna wanda wannan yana daga cikin abubuwan da suka zo na da'a yad'u da'awatan sannan Allah ya ce la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'awatun fid dunya wala fil akhirah وأن مردنا إلى الله وأن المصرفين هم أصحاب النار تراك ذا مقتشيوا دقنا دعاية دعوة أكسامو الدعاء أكسامو دعوة دمك من تنصب لك ذا مقتشيوا wato daga nan aka samu kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da makamantansu to ba za mu yi magana akan abin da ya shafi da'awa ba ne a za mu yi magana a kan abin da ya shafi addu'a ne ita kanta da malam ya kawo a wannan wajen yanzu da haka za mu ga cewa malam ya ce suna kiran annabawa da wasu daga cikin ainihin wato waliyai da sunan tawassuri. suna cewa muna cewa duk wanda ya tawassuri kafiri ne wannan maganan ƙarya ne akwai bambanci tsakanin tawassuli da kuma roƙon wani Allah suna da bambanci da haka sai zamanto roƙon wani Allah ne suka jirkita suka sa masa suna sai ya koma tawassuli tawassuli da haka mu tawassuli a gurinmu ya halitta ta fuska guda uku tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa tawassuli da aiki mai kyau sannan tawassuli da addu'ar mutumin kirki annabi yaquba ‘ya'yansa annabawa ne wanda ina so na samu lokaci zan tattauna wannan matsalar domin akwai shubuhar cewa wato shi annabi ne akwai shubuhar cewa wai ‘ya'yansa annabawa ne akwai wannan shubuhar duk suna dogara da abin da ya zo a bakara da ali imrana da nisa'i maganan wal asbat wal asbat sai suka fassara al asbat ‘ya'yan annabi yaƙo su ma annabawa ne ana musu wahayi aikin da ‘yan uwan annabi Yaquba suka yi ko ‘yan uwan annabi Yusuf cikin suratu Yusuf gama garin mutum ba yanzu idan aka ce ya yi irin wannan aikin kana ma wani hassada har hassada ta kai ka zuwa ga ƙoƙarin kashe shi eh to akwai matsala ballantana ma annabawan Allah saboda haka malamai sun yi saɓani kan matsalar amma zance na gaskiya ba annabawa ba ne amma abin da zai baka mamaki mutanen nan don son zuciya wanda hujja mafi karana wacce za ta tabbata cewa hijir ya zama annabi ta fi ƙarfi akan hujjar ‘yan uwan annabi su annabawa ne amma a can wani sai suka ce shi hijir wali ne amma a nan wani sai suka ce ‘yan uwan annabi su annabawa ne tare da babu wani dalili na ƙur'ani ko hadisi mubasharatan da ya tabbatar da cewa ‘yan uwan annabi Yusuf annabawa ne, wanda za ka ga in Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi kawo irin wannan, yakan ware in mutum ya zo cikin ‘yan uwa in ya tabbata cewa ‘yan uwan ne Allah ya tabbatar da cewa ainihin wato annabawa ne. To wannan yana cikin ababen da suke yi da sunan tawassuli. Da haka za mu ga cewa Ƙur'ani da ya tashi ba mu labari ta ɓangaren tawassuli da addu'ar annabi mutumin kirki. lokacin da ya ce musu izhabu bi kamisi hada fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'i ku zo man da iyalanku gabaki daya wannan matsalar ta faru sanda suka tashi ainihin wato zuwa masa da iyalan daga ƙarshe me ya faru Allah subhanahu wata'ala ya bada labari ta falamma an ja al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا سيسك يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال عيسى سن بابنس النبي دا التوصل بالجاه جاز يا حلتا ai bai bukatar sai sun zo wajen baban sai baba muna roƙon Allah dan alfarmar da babanmu Annabi ya Yaquba yake da ita a wajen Allah ka yafe mana zunubanmu." amma ba su yi haka ba sai suka zo suka samu abin suka ce kalu ya abana sagafir lana in na kunna khati'i wannan tawassuli suka yi da addu'arsa. ka roƙan mana Allah ya fi mana laifuffukan mu lalle mun kasance mu mutane ne masu kuskure me yace musu sai yace qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim ni kuma zan neman muku gafaran Allah domin Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai gafara ne mai jin ƙani to haka wajen sunayen Allah walillahi al-asma'ul fada fad'uhu biha yana nan haka nan wajen at da aiki mai kyau rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash yana nan duk hadisan da za ka kawo wajen at-tawassul za ka samu asalin fassara hadisan ba haka suke ba jirkita shi suke da cikin magabata al Ahmad ne kawai yake da ra'ayin cewa ya halatta yi tawassuli da jahi a ce dan alfarmar annabi shi kuma yana ganin annabi ne kaɗai canta a yi da shi banda wani amma yanzu ka duba a gani in manna Allah ya taimaki mutane an karantar da mutane suna irin abin da yake faruwa a ƙasan nan ba sai da ta kai an daina rantsuwa da Allah ba ma da wani Allah ake rantsuwa tsoho da duk wanda zai faɗi ya tuntuɓe sai ce dan dan shehu tijjani shehu abdulkadir jilani haka fa ake a nan ƙasa kowa ya san wannan karatun haka ake kuma kai magana a ce maka makiyin annabi wannan karatun ba daidai ba ne to wannan shine abin da suke to suna cewa ya jeli jeli jilani wa ya inyasi ko fahim ya ƙuluna wa ya tijjani wa ya rasulallahi gausan wa madadan wajen agaji da madadi wa ya rasulullahi alaikal mu'tamadu ya rasulullahi gare ka madogara take wallahu yanha an du'a'i ghairihi Allah ya hana a roƙi waninsa akan duk abin da ba kowa yake da iko akan shi ba sai shi wa ya kuma yana lura da wannan a matsayin shirkan shirka ne izi ya lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wa annabi ta wala ta da umin dunillahi kakka kira wani Allah da ma la yanfa'uka wala yadurruka idan ka kiran shi ba zai cutar da kai ba in ka kira shi ba zai maka amfani ba mu yanzu wayannan da ba ma kira wani cutar da mu suka yi ko da kuke kiran su wani amfani suka yi muku wanda mu ba samu ba wanne ne Allah ya ce wa annabi fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin in ka aikata haka a wannan lokacin to kana cikin azzalimi bari mu dan nemo wasu abubuwa mu alakanta karatunmu da wannan abin da suke faɗa yanzu eh? <laughs> ah, yanzu bari mu nemo wannan shi Mr. Wali dan Nasiru ko ɗaza za an turo min wani wani wani bidiyo wani shi wani wali ne shi kuma a can gane mai Kano wanda za ku da har salati suna masa Allahumma salli ala Abdullahi mai Kano ala ali mai kanu an cire sunan annaba an kawo shi an sa a gurin to shi ne yake faɗa cewa in dai mabiyansa ne suna tare da shi ko sun yi sallah ko ba su sallah ban an ji lahara ya sa aljanna to mutanen da a duniya ma wasu sun samu matsayin da an ganka kai dan aljanna ne ma eh bari mu fara jin shi mustawali dan nasiru tukunna eh wali nasiru ba bari mu ji mai zai ce daga nan sai mu tafi kan fadar begi mu ji don kasu ce ana masa shari ne biyan bukatu eh kuma da mutane kan su ko ni ina yaban su baye ba ko da ina cikin hanyar su sai in ta ƙara su da irin misali irin wannan wata ran akwai wani wali ana ce da shi dan nasiru dan nasiru ya yi daliya eh tunda mu ma sauraron mu duniya ce sauraron mu akwai masu ilimi akwai kuma wanda ba su da ilimi ko haka da gaskiya ba haka ne mustawa wanda ba su da ilimi nan ba su cewa mu fita tasu umman baki ba za su yarda ba sai mu faɗi wanda ya yarda yarda wanda ba yarda shi kenan kansa suna tayya a cikin bahar maliya bahar al'amar wannan na tsakanin sudan da jadda to suna tayya suna taka ruwa suna sa kasan cikin makamin wulaya wato akwai inda waliyi zai ya taka iso wuce ruwan bai kawo mashi ma'alwanta akwai yadda mutum zai mutu waliyi ya zai ce tashi da tashi kamar da zai da abdulkadir da jalani ya yi ko an gani to kamar yadda ahmadu al-bajawi ya yi da yawan su babban makami ke na cikin mulaya kai makamin karaya matacce in ya mutu kamar da annabi isa ke ko ka gane domin manzan Allah akwai hadisi sahihi wanda yake ulama wa ummati ka anbiya bani isra'ila malama al'umma ta kamar annabawan bani isra'ila ko ka gane to saboda haka duk abinda wannan hadisin wannan hadisin ƙarya ne bai ganta ba ya za a ce ulama ummati ka an jaye bani isra'ila ah, na malam ba shi yasa daga nan suka ɗauka ko ba har wani a cikin su yana cewa annabta kafin aiko annabi gonan zafi wallahi malam wai annabta kafin a aiko annabi kaman bonan zafi kowa ma na iya samu bayan Allah na faɗa yana cewa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa eh a gani Allah yana faɗa cewa shi yake zaɓe bari mu ci gaba da jinsa mu ji musta wali ne na bani Isra'ila mu'jiza wali na manzan Allah wali na al'umma annabi yana iya yin shi kuma karama gare shi saboda girman tasdiqa ga ɗaukakan manzan Allah da risalar shi ko ka gane to saboda haka wannan ba abin mamaki bane wali ya tafi kan ruwa ko ya zauna kwana arba'in da ciwo bai sha ba ka san annabi isa ma yana yin haka nan ko ka gane annabi isa yana yin haka nan bai ci bai sha ba kwana arba'in to cikin waliyyai akwai masu yaka wasu abaji da tasdami suna yin wannan kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wannan duka karama ce girmamawa ce saboda tsoron Allah ka Allah ba su wannan makami to shi wannan ɗan Nasiru yana tafiya da almajirin shi sai ce in ka ji na ce Allah kai kuma ka ce ya shehu Nasiru ka gane suna a suna tafiya to wannan ita ce gabar da nake so mai saurare ya la'akari da ita wajen cewa lokacin da muke kokari mu alaƙanta mutane ya zamanto suna da alaka da Allah kai tsaye ba su da alaƙa da kowa to su kuma suna ƙoƙarin dole sai an samu Allah wasila ya zamanto kana da alaƙa da shi shi kuma yana da alaƙa da Allah wannan fa shi ne abin da su suke so su sannan dai wannan karatun na kunna bidiyon nan a shafin sarki a matsayin wajen haka wani ya shigo yana so su ya ja ayoyi ya bankara su ya ba wannan abin kariya kuma ba za ka iya kare shi ba ba zai kare ba duk yadda annabi yake da girma a cikin sahabbai har ya bar duniya bai taba karantar da sahabbai ba cewa in ya shiga ka shiga matsala shi ka kira shi ka ko in dai annabi sallallahu alaihi wasallama da girmansa da matsayinsa a wajen Allah bai koya wa sahabbai haka ba kuma wanda kin haka kai magana wani ya ce insha Allah wa shi ta annabi ya gyara mai ce insha Allah wa hadau a ja'altani lillahi niddan yanzu za ka sami in zama kishiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wani mu ci gaba da jinsa mu ji me yake faɗa wani mu ci tana biya shi zuciya shi ta naɗe cikin Allah shi shi shi yana sai ganin kowa sai Allah in ya ce Allah sai shi almajirin ya ce ya shehu na su sai shekan kan ya lallaba shi kai ya halakar da kai yana kiran ubangijin shi da ya halitta kai ya kana kiran shi shi ya halitta kala <laughs> in ya ce Allah kai haka ce Allah na'am ya suna tsakar da ya shehu ya ce Allah sai ce Allah sai kasa ya nufi kayi ji ya haɗe shi ya wayo duba ya ce kai ya same ka ya tsamo shi haka ya ce wallahi wani mutum ne zo ce wani wai ina shirka wai kana ka ambatan Allah ne ina ambatan ka ina shirka da Allah sai ka aidan mutamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba inda miki shi yasa nake maka in ka ji na kira Allah ka kira ni wannan ba shirka bane mutane ne dai ba su nemi ilimi ba amma ka ga na rena su yanzu jama'a idan wannan abun bai zama shirka ba biyan bukatu bai zama shirka a doron ƙasa ba don Allah mai za a yi zama shirka menene bambancin wannan shirkar shirin wani Allah da shirkar da kafirai suke a zamanin annabi shi ya sa Muhammad bin Abdullah ya faɗa cikin ba shubhat Yake shirkar da ake a zamanin nan yanzu a aglazu ta ma fi girma akan shirkan mashirkan farko domin su shirkan mashirkan farko Ƙur'ani ya ba da shaida cewa duk lokacin da suka shiga cikin musiba idan matsala ta taso to aje kowa suke yi su koma suna kiran Allah subhanahu wa ta'ala amma idan matsalar ta warware ne to sai kuma su koma Allah ya faɗi cewa idan masakum kuma durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyahu idan cuta ta shafe ku kuka shiga cikin teku aka samu matsala Allah ya ce dalla man tad'una illa iyyahu duk wanda kuke kira a da sai ku daina kira ku manta da shi sai ku dawo ba kiran kowa sai Allah falamma najjakum ilal barri lokacin da kuka tabbatar an hau tudu to a arattu sai kuma ku sake bujirewa Allah wa kana al-insanu kafura dan adam yana da ainihin wato dama butulce ma Allah to yayin da ya zamanto haka suke yi a wancan lokacin yanzu za ka ga wani shi yanzu mota za ta je ta kifi ana inna lillahi amma shi yana kiran ya shehuwa ne kaga su wayancan na farkon in an shiga bala'i wayancan watsar da su suke su dawo kiran Allah shi kuma yanzu an shiga bala'i amma wallahi ba zai kira Allah ba wani Allah zai kira to shi yasa Allah yake ce afa amintum an yaksufa bikum janibal barri aw yursala alaykum hasiba thumma la tajidu lakum wakila am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fa yursala alaykum qasifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'a da ya gama ne sannan ya ce Ramna ba bani adama mu ne muka karrama ɗan adam in ji Allah subhanahu wa ta'ala to an ka ba ayin qur'ani zaka samu a wancan zamanin suna yi da yawa haka na faɗa na ce nan na je wani kauye gaban zaria wuta ta kama wani gida da ta kama wani gida kafin ta zo ɗakin da shi wannan mutumin yake akwai wutar shi ibrahim inya aka kashe abin da ya zo cewa yake wallahi in dai da wannan hoton ƙarya wuta take ta zo ta ci wannan ɗaki in dai da wannan hoton ƙarya wuta take ta zo ta ci wannan ɗaki shi ne fa abin da suke yi fa to shi ma wannan din za mu zo mu saka shaida yanzu ga aya cikin ƙur'ani Allah yana cewa annabi wala da min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka kada ka kira wani Allah da ba zai maka amfani ba in ka kira shi kuma ba zai cuce ka ba idan baka kira shi ba Allah ya ce wa annabi kana yin haka to ka shiga cikin fajerin azzalimai in ji Allah subhanahu wa ta'ala da annabi ya yi haka to fa an an samu matsala to idan Allah maɗaukacin sarki zai faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abin ya ce idan yi haka an samu matsala ya kake tsammani wannan ayan ita ce ta ƙarshe a cikin suratul yunus ita ce ta ƙarshe da haka za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi wannan maganan cewa la ta da umin dunin la’i ma layin fa'uka wa ya durruka fa fa'alta fain na naka iban minar zali ko izan min zalimin na taɓa kunna wannan amma bari in tafi kansa maganan fadar bai ku ji ba wai ma shekunan ba hotunan shekunan ma sun kai a durƙusa gabansu a roƙe su lokacin da bukata ta tasowa mutum bari mu je mu ji me yake faɗa shi ma da bakwai na kuma yi firamare da sakandare duka a nan sannan sai da na yi wa annabai ta ɗari da talatin da shida shekara ɗaya na ina yi a ran da na fito da ita sai na yi barci da shi ibrahim rabbi allah wa ya zo ce umaru na zunuzuko da shi tijjani shi ne zai na ɗaya wallahi ina jin zafin maganar nan sai na zo gaban aka yi gasar nan ana ganin ni sha'ini a garin wanda ya fi kowa haske eh, eh. to sai aka zo aka ce a yi watsa tsakanin haifar annabi zuwa annabta eh. to sai aka gaya min kamar ran juma'a za a bin sai a gaya min ran alhamis da aka ne kokari na na je da aka yi watsar sai na zama ni ne na zo na bakwai ba ba na biyu ba aka yi ba ah. na bakwai na zo mm. sai aka yi mutu ai kun ji ba sai mun gaya muku wannan fadar bege din ba mawaƙin annabi ba <laughs> ba mawaƙin annabi ba saboda aka shi mawaƙin shehu ne da wata shehu ibrahim ce ko ta alifa muhammadu sunusu ko ta shehu tijjani shi ne zai na wallahi ina cin zafin magana nan sai na zo gaban dan shehu a daki na ce shehu in dai kaunar da nake maka dan manzan allah ne ce ibrahim sa haske a harshe na wanda har a naɗe garin mutum in nai magana akan annabi ba a isa a ƙara wata akai ba to ka ji dalilin da ya sa na shiga halwa sai da na shekara ɗaya wannan baharin da daɗin da kake ji a angon sauda baiti ɗari da talatin da shida shi sai da na yi wa annabi baiti ɗari da talatin da shida shekara ɗaya na ina yi a shekara ɗaya nan ko yana zuwa sallar juma'a wallahu alam ko yana fitowa sallar jam'i wallahu alam su za a tambaya duk da ya mutu ya eh, muna masa addu'a Allah ya ji kansa amma maganganun da ya faɗa suna da hatsari ku duba fa ku gani ba wai man shehu ibrahim dan bai roƙe shi hoton shehu ibrahim yana da matsayin da kuma ku kalli lafazin da ya amfani da shi ba ya ci yana tawassuli da shehu ibrahim din ba Allah ya yi a'a shehu ibrahim din yake roƙo ya sa hakkin a ba zuciyarsa a ba wannan ita ce gabar da malam habibu yake magana cewa suna kiran wani Allah Allah madaukakin sarki ya sha faɗa a Qur'ani ta qulidu allazina za'amtum min duni ku kira duk wanda za ku kira in dai ba Allah bane fala na kashfa durri ankum basu mallaki yayi cutar ba wala tahwila ko su ce cutar ta juya ta koma kan wani yau da ba dan Allah bane ya mallaki wannan na rantsi da Allah da da muka fara karatun alhadiyatul hadiya da ba a gama ba an sa wani littafi da tunan da kowa abin da ya kan wani an ce da kaina amma saboda Allah yana nan a matsayinsa na Allah bayi suna nan a matsayinsa na bayi shine isassan sarki gagaran buwaye gagara misalin da zai ci a yi shi ya yasa yi ce sai mun yi karatun nan ko ba wanda ya ce hana in ka ga mun daina karatun nan sai dai shi idan lokaci ya yi ya ce a daina to shi kenan sai kuma a daina shi ne abin da ya faɗa kenan wannan magana tana da hatsari bari mu sake dawo da ita mutane su kala jinta da kyau umba shekara ta dubu biyu ya yi wafati so da aka daga nan sai kasance to ni kuma annabin nan fa neman sa nake kai da fata to a wannan lokacin sharu yana kano ya ji wata kasida ta wanda nake yi baharun na dafin nan muhammadu dan asali mai asali na kantace to ita asalin wannan waka akwai lokacin da aka yi wata gasar waka a wudin don ni duk gwagwarmayar da na sha ma a duniya da bala'i da menene ni akan shehu ibrahim na sha ta wani kuwa aka yi gasar nan ana ganin ni ne sha'i ni a duk gwagwarmaya da bala'i da ya sha da wahala akan shehu ibrahim ya sha ta mu kalle sai dai mu saka akan sunna da tauhidi shikenan kawai eh? irin wanda ya fi kowa to sai aka zo aka ce a yi watsa tsakanin haifar annabi zuwa annabta to sai aka gaya min kamar ran juma'a za a zo sai a gaya ran alhamis saboda haka ne kokari na na je da aka yi watsar sai na zama ni ne na zo na bakwai ba ba na biyu ba aka kalla na bakwai na zo mm. sai aka nuna to ai kun ji ba ai mun gaya muku wannan fadar da yake din ba mawaƙin annabi ba <laughs> ba mawaƙin annabi ba saboda haka shi mawaƙin shehu ne da wasan shehu ibrahim ce ko ta aliba muhammadu sunusi ko ta shehu tijjani eh. shi ne zai na daya wallahi ina jin zafin maganar nan sai na zo gaban dan shehu a dace hmm. na ce shehu in dai kaunar da nake maka dan manzan Allah ne ce hmm. Ibrahim sa haske a harshe na wanda har a naɗe garin gudun hmm. in mai magana akan annabi ba a isa a ƙara wata akai ba to ka ji dalilin da ya sa na shiga halwa sai da na shekara ɗaya wannan baharin da kake ji a yangon sauda eh. baiti ɗari da talatin da shida shi sai da na yi wa annabi baiti ɗari da talatin da shida shekara ɗaya na ina yi a ran da na fito da ita sai ne kwarki da shi zuwa waccan gabar ta tsari amma kun ji kuma har ya mutu shi ma an fara mafarkin ana ganin shi aljanna eh kware ran da ya mutu ba cewa ake ba Kano kashi ta dinga yi saboda fadar bigi ya mutu eh, ba kana can ba kana binne ya ake ta wannan wannan kurafatin sau da haka suke so su mayar da addini shi yasa wannan mutanen da suke hauka dole su haukan nan dole su tura a shari'a dole su yi shari dole su yi kaji ku rabu da su kyale su da dai jama'a suna gani in kuma da wanda zai ban amsa wannan to ya ba da amsa ka zo ka mana bayani na ilimi ka ce a duka a roƙi hoton shehu ibrahim cewa ya yi wani abin da Allah ne ya kamata ya kace ba bauta ma wani Allah ba ne. Wa ayoyin Ƙur'ani nan wata ya faɗi wata magana ne mai hatsari a nan wajen wani. Ya zo ce, Umaru na zo cin wannan waƙa ta ka. Sun ci shehu, ka zo cin waƙa ta. Sai na tashi na ce, ai ka ganta. Daman ita nake kwana a ƙarƙashin garo na sai na ɗauko. A ru'iya ne muna tare shi Sai nake karanta masa na zo kan wani baiti da nake cewa ya Rasulullahi kai ne masanin Allah tun Allah ba shi da suna Allahu. sai ce kai kai kai maganin nan ta girma zo mu koma can nan gurin ya yi sauro wallahi yana cewa zo mu koma can sai na farka sai na ji ɗakin duka sauro sai na ce to wannan bacci nake ko kuma ido ne eh na tashi ina yanzu shehu ibrahim ya zo guri na to daga nan na kammala watsar sai sai kuma ya sace zuwa sai ce ai na zo in ji ƙarashin watsar nan ne da haramin shi ya ɗaura harami na aikin aji ce zan tafi gurin kai da salati ne ka ba ni kasida in na je zan kai masa ce da gurin kai na ce to shehu na ɗauko na ya daddaɗe har yanzu ina ganin yadda shehu ya haɗa ta da kwagirinsa ya rufe ya ce to sai mun haɗu da na ce shehu a dawo lafiya ah. ka ce ina gaida annabi to kaji ah. to daga ƙarshe damar da za su fake da shi da sunan ƙaunar annabi da ake wannan bannan da sunan san annabi ake wadarar mutane da in kuma in dare ku? ba mu gushe ba mu wala ba mu da wata manufa sai muna ƙoƙarin idan abin da yake zamanto kana da alaƙa da Allah ne kai ya zama kana da alaƙa da shi idan abin da ya kamata ya zama kana da alaƙa da karantawa annabi kai tsaye ne ya zamanto kana da alaƙa da ita ba manufar mu mun mu mayar da mutane su zama bayan mu manufar mu shine mutane su zama bayan Allah masu yanci wajen bauta ma Allah ba tare da samun kowane irin ɗan a zuciyarsu ba irin waɗannan abubuwan ne muke gudu kar a kai mutane zuwa gare su yanzu wannan karantar da shi aka yi koya masa aka yi mawaki ne har ya bar duniya kuma babu wani malami daga cikinsu da yake ganin hakan ba daidai ba ne balman hasali da yi mutu suna daga cikin mutanen da suke kallonsa a matsayin mutumin kirki lamba ta ɗaya irin wayannan kurakuran ne muke guje muku kar ku je ku fada a ciki domin rayuwa cikin irin wayannan kurakuran na faduwa ka roƙi hoton wani Allah ba ma shi din ba tana da mugun hatsari kana musulmi haka mu ba kiyayya ba ce ta samu ke faɗar magana ko mu muri a irin wannan hatsarin ne kuna musulmi ba ma so ku rayu a cikin shi kuma ta cikin shi wannan shi ne saboda haka da mu da ku Allah ka samu dawo kan daidai mu rayu akan daidai din ne fatar da muke muku dan kuwa mu yan dari kuma muna muku fatan alheri Allah ya sa ku dawo ku rayu akan sunna da tauhidi wanda Allah ke aiko annabawa da shi na mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh